barkanmu da saduwa a wannan yammaci na laraba wanda ya dace da tara ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da uku bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na sha uku ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da biyu miladiya jiya idan ba a manta ba mun tsaya a karshen aya ta ɗari da goma sha bakwai faɗin allah ta'ala badi'u samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun bayapul yau kuma zamu tashi farkon aya ta ɗari biyar ta kosɗe mi'ala fiye. a aziya na duminash shaitan rahim waƙoƙarin la zina la yaxan lamu na laulayu kan limu na lukaku a wuta aya. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون وقال الذين لا يعلمون waɗanda ba su da sani suka rinka cewa laula yukallimun Allah dan me Allah bai mana magana ba shi da kansa a madadin ya turo manzo a madadin ya sauko da littafi ya yi mana magana mana mu da shi in yana son mu shiga musulunci kaji su za su tsarawa Allah hanyar da suke so ya isar musu da sako da ita au ta'tina aya ko kuma wata aya ta zo mana Makamanciyar ayar da ta je wa annabi salihu a lokacin a gawa annabi ya zo da taguwa shi ma ta matar rakumi makamanciyar ayar da ta je wa annabi isa a zamaninsa a ga manzon Allah sassan yana rayar da matattu yana warkar da masu ciwon albaras yana warkar da mai uh, da mai makanta ko makamanciyar aya da take wa annabi Musa alaihi salam a ga manzon Allah shi ma da wata sanda wanda idan ya je jefar da ta zaurin ayar da suka yi da'awar Allahu au ta'tina a haka ne waɗanda suke kafin su suka faɗa misla qaulihim kwatan sun wannan magana ta su tashabahat qulubuhum zukatansu sun yi kama da juna wajen kafirci wajen bijirewa manzon da aka turo musu kad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun hakika mun bayyana ayoyi filla filla daki daki ga mutanen da suke da ne, mutanen da suke sakankancewa dangane da gaskiyar manzo sallallahu alaihi wa sallam to wannan aya malaman tafsiri sun yi magana guda biyu akan ta waɗansu malamai suka ce waɗanda suka faɗi wannan magana su ne nasara kirista domin jerin ayar tun daga wa yahudu laysat nasara ala shay'in wa nasara laysat yahudu ala shay'in wa hum yatluna kitab har yanzu zuwa nan duk tana magana ne imma akan yahudu ko akan nasara Da haka lallai, wa qala allazina la ya'lamuna dinnan allazina la kirista dan saboda kar mu fitar da ayar daga jerin abin da suke fadakarwa idan an kwatanta ta da sauran ayoyi waɗansu malaman tafsirin suka ce a'a ayar tana magana ne akan mutanen makka su ne suka faɗi wannan magana ɗin su ne suka nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da ɗayan biyu ko dai Allah ya musu magana su da shi ko kuma ya kasance an turo musu wata gagarumar aya mun ko buga misali a jiya ko shekaran jiya cewa sun nemi ayoyi a kawo musu dan me ba za a kawo lannu min al-ardi yanbu'a aw takun tafdira aw tusqita as-samaa'a billahi wal mala'ikati qabila aw yakuna laka baytun wa lan nu'mina lirukiyika hatta sama ta rufto ko kuma ganka da gidan zina ko ina a cikin garin makka ko mayoyi ne suka nufa ayar jerin ayar na nuna da haka kamar wannan da muka karanto cikin suratul isra da kuma wa qala allazina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina almala'ikatu aw nara rabbana laula yukallimuna allah laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw utuwan kabira da makamantan ayoyi a wurare daban-daban da haka da zance mafi inganci kamar da imamu ibn kasir ya rinjayar kamar da imamu qurtubi cikin tafsirin sa ya rinjayar cewa wannan aya tana magana ne akan mutanen makka domin fadin Allah a gaba da yake kazalika qala allazina min qablihim misla qawlihim to shine zai dace a fassara shi da nasara ko a fassara shi da yahudu allazina min qablihim waɗanda suke kafin na yanzu waɗanda suke kafin mutanen makka kaga wannan ya nuna su ne suka ce laula ya yukallimuna Allahu wa ta'ti la aya karshe dai Allah ya kada bayyana al-ayat li qaumin yud inna arsalnaka bil haqqi bashiran ولا تسأل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى لتهم هدى الله هو ولئن اتبعهم بالعلم ما لك من الله ما لك من الله من ولي ولا نصير ubangiji yace da manzo sallallahu alaihi wa sallam inna arsalnaka bil haqqi lalle mu ne muka turo ka da gaskiya Abin da ka zo da shi gaskiya ne kuma kana kira ne zuwa ga gaskiya bashiran domin ka zanto mai bushara ga gidan aljanna daga dukkan mutumin da ya kasance ya yi imani ya yi aiki na gari wa nazira kuma ka zanto mai gargadi da gidan wuta ta farkin gaskiya mun turo dan Allah kaunuhu bashiran wa kaunuhu nazira hadisi ya tabbata cikin bukhari daga abdullahi bin amr bin al-as Allah shi kare da a gare shi yace manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin at-taura ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira akwai aya wannan makamashin haka cikin qur'ani a cikin at kuwa ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa hida abdi wa rasuli sammaytuka mutawalla ghalib wala sakhab bil aswaq wala yadfa'u sayyi'ata bis-sayyi'a walakin afu wa yasfah ولن يقبضه الله عز وجل حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا haka Allah ya kira manzo sallallahu alaihi wa sallama cikin at ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi inna arsalnaka shahidan wa mubashira mun turo ka dan ka zama mai shaida ga mutanenka ranar tashin kiyama cewa ka isar musu sannan ka zama mai bishara wa hirzan lil ummiyin kai ne tsaro ga mutanen da ba taɓa turo wa littafi ba al ummiyin mutanen maka kenan manzon Allah ne tsaron su shine kariyar su domin ba dan zuwan sa ba da an danke su da azaba zuwan sa sai yasa sai ya zanto tsaro na azaba su wa makana Allahu liyu'azibahu wa anta fihim ma kana Allah mu'azzibuhum wa hum yastaghfirun hirzan lil ummiyin anta abdi kai bawa na ne wa rasuli kuma manzona wato a cikin kalmomin nan guda biyu akwai rushe alghulu akwai kuma rushe aljahda bai dace a ma'amalance su ba yayi musu karancin ladabi rasul ba sauran gama garin mutane ba a kenan ya dace a bashi matsayin da ya dace a girmama shi a yi ladabi tare da shi a lokacin rayuwarsa da bayan rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam ba daidai ki da sauran mutane ba amma girmama shi da yi masa ladabi da ba shi matsayin da ya dace da shi baya nuna a sa shi ya zanto ka fada da ka fada da Allah da matsayi ne na bawa da haka ce anta abdi ina fata mun fahimta ba da siffa ta ilahantaka ba da wata siffa min sifatin rububiyya sallallahu alaihi wasallam to amma kuma cikin mutane shine mafifici cikin mala'iku ma shine mafi kici sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba shi matsayin da bai bai wa sauran mutane ba anta abdi wa rasuli sammaituka almutawakkil saura almutawakkil Allah laysa bi fadl ghala da rashin yafiya da rashin afwa da rashin hakuri manzo Allah yana da laushin harshe wala sakhabin bil aswaq baka daga murya a kasuwa ai ta jinka ana hayaniya da kai wajen saye da sayarwa wala yadfa'u sayyi'ata bi sayyi'a tare da cewa manzo Allah yana zuwa kasuwa amma daga murya ne ba yayi sawaban zai saya ko zai sayar dan yana haka suka aibata shi zuwa kasuwa wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilayhi malakun ma'ahu nazira dan mai waye yake zuwa kasuwa manzo Allah ko yana zuwa ko ya saya ko ya sayar sallallahu alaihi wasallam to amma abin da ake so a kiyaye ladabin kasuwa ba rantsuwar ƙarya babu hauragiya babu yawan surutai wala takhabin bil aswaq wala yadfa'u sayyi'ata bis sayyi'a in kai masa mummuna baya ramawa da mutunta da kyakkyawa wanda ya saba yi ne sai ya afwa wa yasfah kai ba ya ji ka kamar bai ji ba sallallahu alaihi wasallam amma fa wannan cikin duk abin da ya shafi haƙƙinsa in shi ka taka ko shi ka zubarwa ko shi ka zaga ko shi ka ci mutunci sai ka afuwun anil jani sallallahu alaihi wa sallam Allah to sai ya taka maka bulli ne bambanci ba wani ya zage ka wani ya ci mutunci ka sai kai hakuri fasbir sabarin jamila amma wani ya faɗawa addinin musa wani ya wa shari'ar Allah karan tsaye to shi ma sai a masa karan tsaye in ya ce wa kyale shi to me akai walakin ya afahu Allah Allah ba zai karɓi rayuwarsa ba hatta yuqima bihi millat al-awja har sai ya miƙar da addinin da ya karkace da addinin da ya karkace mutanen Makka suna da awar su akan addinin Annabi Ibrahim su kiyan fansu na jahiliya da maguzancin su na jahiliya da gargajiyar su akwai burbushi dan ragowar koyarwar Annabi Ibrahim garwaye da gargajiya to sai aka turo manzon Allah dan ya jaddada ta thumma auhayna ilayka an tabi'i millata ibrahima hanifa wa ma kana minal musrikin sai yazo dan ya miƙar da tauhidin da annabi ibrahim zo da shi shine hatta yuqimu bihi millata al-awja dan a miƙar da addinin nan da aka karkatar da shi aka takuɗa shi da gargajiya da al'adu bi an ya ƙulu la ilaha illallah mutane su yadda su sallama tun daga zuci har harshe har aiki la ilaha illallah fa yaftahu biha ayunan umya da wannan addini ne Allah zai bude waɗansu idanun da sun toshe basirar su ta tafi wa azanan summa waɗansu kunnuwan da sun kurinci ba su san gaskiya ba wa quluban gulfa waɗansu zukatan da sun lullube wato babu haske na imani su da su sakamakon zuwan manzo Allah sai a bude zukata sai a bude idanun mutane sai a bude kunnuwan mutane su ji gaskiya su ga gaskiya sannan kuma zukatansu su haddace gaskiya gaban su su yi aiki da ita duk wannan yana da alaka da inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira lalle mun turo ka da gaskiya domin ka zanto mai bishara ka zanto mai gargadi wala tusalu an ashabil jahim a wata qira'a wala tasal an ashabil jahim idan mun dauki qira'ar wala tusalu an ashabil jahim sai zanto jumla sai khabariya kai ba za a tambaye ka ba an ashabil jahim dangane da yan wuta ba dai ka isar ba in alayka illa albalagh abin da ke kanka isarwa amma me yasa suka kafirce suka shiga wuta ba wanda zai tambaye ka wannan laysa alayka hudahu walakin Allah yahdi man yasha ba wanda zai tambaye ka shine ma'ana wala tusalu an ashabul jahim sai dan to jumla ce khabariya labari din da take bayarwa amma idan aka ce wala tasal an al-insha'iyya abin da ke kanka wa'azi fa zakkir innama anta muzakkir lasta alaihim bi musaytir fa zakir bil qur'ani man yakhafu wa'id gargadi kawai zaka yi ina fata an fahimta shine wala tas'al ko wala tas'alu an ashabil jahim walan tarda anka al yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum Allah ce walan tarda anka al yahud yahudu ba za su taba yarda da kai ba walan nasara haka kirista ba za su taba yarda da kai ba hatta tattabi'a millatahum har sai ka bi addinin su duk yadda ka sassauta wajen aiki da addininka don su yi maka rangwame don su kyale ka ba za su taba kyale ka ba har sai in rinjice kai kabar addininka ka koma nan da haka duk mai son ya kwantar musu da hankali yana da babban aiki a gabansa duk mai son wai su yadda da shi su amince da shi yana da babban aiki a gabansa mahalicinka mahalicinsu shine yake faɗa a cikin alkur'ani wallan tarba ankal yahudu walan nasara da yahudu da nasara ba za su taba yadda da kai ba hatta ta tabi tattabi'a millatahum sai ka ba addinin har sai ka yi daidai wa daidai da su cikin wata munin akidar wajen cewa Allah wajen fantarewa Allah amma mutukar zaka bi Allah mutukar zaka bi manzon Allah ko sun ce maka sun yarda da kai da baki ƙarya suke maka yurdunakum bi afwahihim wa ta'aba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun haka Allah yace yurdunakum bi afwahihim suna nuna sun yarda da ku da bakin su wa ta'aba qulubuhum amma zukatan su suna kin ku wa aktsaruhum fasiqun da yawan su ne ashe kenan wanda zaka nemi yarda su shine Allah ka. duk wani wanda ba Allah ba ka tsaya kana neman yarda sa kana bata kanka lokaci amma idan kana neman yardan ubangijin ka shine abin neman yarda yaddar ubangiji kuwa za ta tabbata ne gabawa lokacin da kake wa Allah da'a sau da kafa abin da yake kayi kana kokarin yi abin da yake ka bari kana kokarin bari to idan Allah ya yarda da kai sai ya sa bayi na gari su yarda da kai duk wanda ka ga yake kika mutumin banza ne amma idan ka ki neman yarda Allah ka je kana neman yarda mutane me za ka faɗa su ji daɗi me ka faɗa su yarda me za ka faɗa su so su ce ka burge su to sai Allah ya ki yarda da kai kuma su ma ba za su amince da kai ba dan zukatan a hannun Allah suke gaba daya shi ke sa su a yarda da mutum ko kuma a ki yarda da mutum da haka idan Allah ya yarda da mutum sai ya kira mala'ika jibril ya ce da shi na yarda da wani ina kuma kauna shi da haka ka so shi sai mala'ika jibril ya so shi sai ya fela a dukkan sammai guda bakwai cikin mala'iku ya ce ya ku mala'iku Allah na san wani kuma ku so shi gaba ɗaya mala'iku sai su soka ko su soki wa ma ya alamu junu da rabbika sai duk mala'iku su soka bayan Allah ya ce to sai Allah kuma ya sa yinsa a nan sararin duniya bayi na gari waɗansu sun ganka waɗansu ba su taɓa ganin ka ba waɗansu labarin ka suka ji waɗansu maza waɗansu mata duk sai ka ji sun aminta da kai bayan baka taɓa ba su haɗa ku ba abin da ya taɓa haɗa ku a ce da tawawan dan kasuwa ne kai tawawan dan siyasa ne kai dan boko ne kai mace ne namiji ne ko ma wane ne ke neman yadda ke neman auren Allah man kana yuridu da izzata fa lillahi al-izzatu jami'a buwaya da daukaka auren Allah take in ka nema sai baka ka nema a wajen sa karka nema auren mutane amma ka nema a wurin wani wanda ba Allah ba to ba zai da kai ba walan tarda anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda ka ce da su shiriyar Allah ita ce shiriya dukkan shiriyar da ba ta Allah ba ba ta shiriya ba shiriyar Allah ko a rubuce take cikin alqur'ani a zana take a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya zo da abu yayi a cewa shiriyar Allah ce sai mu ce kawo ayat da za ta gaskata ka kawo hadisin manzon Allah da zai gaskata ka kawo wata shaida ta tarihi cikin ayyukan sahabbai ko maganganun sahabbai da za su nuna ayan nan da ka kawo haka take nufi hadisin da ka kawo haka yake nufi dan mutum ya kawo wannan cikin. amma ko da yayi da'awar abin da yazo da shi shiriyar Allah ne sai ya kasa kawo aya da za ta ba shi shaida kan haka ko ya kasa kawo hadisi da zai gaskata shi ko ga ayar ga hadisin amma kash fassarar sahabbai da tabi'ai ba haka ta tafi ba shi ya gaba su sun yamma sai ce to abin nan ba shirya bane ba shirya sunan shirya daga wannan abin je ka nemo wani abin da zai ansa sunan shirya ka bashi domin da'awa ba za ta sa kawai abin ya zama shirya ba ina fata an fahimta qul inna hudallahi huwal huda kace da su shiriyar Allah ita ce shiriya wala in a ahwa'ahum ba'da allazi ja'aka aka al ilimi wallahi inda zaka bi soyi soyen zukatan su bayan abin da ya zo maka na ilimi malaka min Allah min waliyyin wala nasir baka da wani wanda ba Allah ba min waliyyin makusanci da kusancinsa zai amfane ka wala nasirin ko mataimaki da zai iya taimaka maka babu in dai har ka rabu da Allah wannan magana ana fuskantar da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wa tare da cewa Allah ya san manzon Allah ba zai da soyi zuka ta mutane amma abin da Hausawa ke cewa ne wa ana tauna tsakkowa ne dan aya ta ji tsoro in ya zanto Allah ya ce da manzansa wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da allazi ja'aka min al-ilmi ma laka min Allah min waliyyin wala nasir to me zai ce min me zai ce maka me zai ce muku wane ne daga cikin mu kuma zai bi soye zukatan mutane ko ya bi son zuciyarsa ko ya bi son zuciyar wani kuma ya kasance Allah ya masa rangwame babu shi tunda manzo Allah ma an ce da zai bi son zuciyar su to da ba ya da wannan da zai taimake shi in ba Allah ba to ina da sauran gama garin mutane wannan aya haka Allah ya faɗa walain tabata ahwa'ahum ba'da allazi ja'aka min al-ilmi malaka min Allah min waliyyin wa amma a wata ayar daban wadda za mu je kanta nan gaba kaɗan wala in a ataita na utul kitaba bi kulli ayatin ma ta tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatakum wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-ilmi innaka idhan lamina al-zalimin سورة الرعد وكذلك أهواءهم بعد ما لك من الله min wali to abin kam adallazi sai aka yi amfani da kalmar allazi ja'aka min al-ilmi ma laka min Allah min waliyyin wala nasir atan wala in tabata ahwa'aka amfani da ma ja'aka min al-ilmi min an gane ko suratul ra'di sai aka kawo ma ba tare da min ba ma laka min Allah min wala wa ba qarin min kuma aka amfani da ma ba allazi ba da ke can gaba kaɗan da kuma da ke can ƙarfi ƙarfi shi ne suka ce a nan gurin ya iya yiwa kowace to amma allazi ta fi cikakkiyar ma'ana domin ma wani lokaci takan zama na kira wani lokaci takan zama ma'arifa amma Allah zai da'iman ma'arifa ce ba na kira ba ce kuma yana daga cikin khafalamun din da ke cikin talahan ma'arifa ta ita ko dai ta zanto sifa ce na isin lazi huwa jundul kaga za din na ismul isha duk abin da ya zanto sifa na kuma ya bayyana kansa sai masa wahala ina fatan kun fahimta in amsaka rizqa ballajju fi utu bayan akwai ihtimalin allazi falin ta zama kira to arrifu hasil cikin ilimi ne sai ayi maganan Allah sai maganan ma wal huda shiriyar Allah ta shafi ka san Allah da sunayensa ka san Allah da sifofinsa ka san Allah da umarninsa ka san hu ka san Allah wa wa'iduhu ka al fi kadai in ataita allazina utul kulli ayatin tun da ilimin shi ba ja aka bi ilmi innaka haka a can ma wa Allah da kansa abin ba ku ba abu ne kaga ma bai kai amma a can gurin da kibla wa maganin kibla sai aka kawo min min zalimi duka da dan kokarin fayyacewa duk wannan sakamako muke kira cewa kullum ake karanta alqur'ani sakamakon gane mu'jiza ta alqur'ani da fasahar zance da dabara wala in tabata ahwi ma in ka bi soye-soyen zukatansu bayan abin da ya zo maka na ilimi bayan abin da ya zo maka na shiriya to baka da wani wanda ba Allah ba wanda zai jibinci lamarinka ko wanda zai taimake ka tallafi allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا صوت وبنجد الذين آتيناهم الكتاب waɗanda muka basu littafi su littafi yatlunahu haqqa tilawati karanta shi ɗin, ko kuma kai biyayya tasa suna masa biyayya ta sau da ƙafa, kafa ulaika na bih irin waɗannan su ne suke imani da su imani da yatlunahu ko ya zanto ma ko yatlunahu ma'anarsa da za ta bi a daga al-ittiba bin littafi din ke. wato wanda muka ba su littafi wato saka kyautata lafazin su suna furta kalmomin yadda ya dace kamar yadda Allah ya saukar da shi kuma suke yin biyayya ga kowace aya da sai musu umarni suke hannuwa ga kowace aya da sai musu hali. wannan sune wanda suke yatlunahu haqqa tilawati dan ribar karatu shine fahimta ribar fahimta kuma shine aiki idan mutum kawai ya ɗauki ribar karatu shine karatu yana yin karatu dan karatu to kaga ba zai ba zai ba zai ci riba ba amma yana yin karatu dan fahimta to kaga ya ba abin yadda ake bukata wannan sune yatlunahu haqqat tilawati Allah sa mu cikin su ko kace yatlunahu haqqat tilawati suna bin littafin hakikanin bansa duk wanda suka zama haka ulaika yu'minuna bihi irin waɗannan to allazina atainahum alkitaba allazina da abin da ya biyo bayan ta duk matsayin mubtada ne ulaika yu'minuna bihi wannan kuma duk matsayin khabar ne wa man yakfur bihi dukkan wanda ya kafirce wa littafin kuwa fa ulaika humul khasirun to irin waɗannan su ne hasararru Allah karka sa mu cikin ya ku ƴaƴan gidan Yaqub zurriyar gidan Yaqub اذكروا نعمتي التي ku tuna ni'imata wadda na ni'imta ta akan ku wa anni faddaltukum alal alamin kuma ni na fifita ku akan da yawa daga cikin mutane a zamanin ku Wata ku yawman ku ji tsoron wani ne la tajzi nafsun an nafsin shay'a wanda wata rai ba za ta amfanar da wata rai komai ba wala yuqbalu minha adlun ba za a karbi fansa ba ko da mutum zai bayar da cikin duniyar nan na zinari da azurfa ba za a karba ba an gane ku wala ha shafa'atun kuma ceto ba za ta amfani wannan rai din ba wala hum yusarun kuma ba za a taimaki duk waɗanda suka je lahira din ba tauhidi ba wato yin ranar tashin kiyama wata rai ba za ta amfanar da wata rai komai ba amfanin da kowace rai za ta yi maka shine a nan gidan duniya idan ka ga cewa wata rai ta amfanar da ita ta amfanar da wata rai to mutum ya tafi da wani nau'i na guzuri na tauhidi kenan mutumin da yake da tauhidi amma yana da kaba'ira to ceton mai ceto zai masa tasiri amma mutumin da baya da tauhidi sannan ya je lahira haka sai mai ceto ba zai masa amfani ba dukkan mutumin da ya kasance laifin da yawa Allah shine kafirce mu Allah bijire mu Allah rusa rukunin tauhidi shirka kenan rayuwa akan bid'o'i ceton mai ceto ba zai masa amfani ba domin ga hadisi ya tafi cikin bukhari har ma cikin muslim manzo Allah zai kamo waɗansu ya tafi da su cewa dan a basu dama su sha daga tafkin alkausara sai a dakatar da su ya rinka cewa o usaihabi mabiyana ne na baya duk da ba su yi zamani da ni ba amma sun rike addini na a ce laqad ahdathu ba'daka wa ghayyaru bayan ka bar duniya sun canza addini sun kyale sunna sun dauki bid'a sun kyale tauhidi sun dauki shirka amma canja abin suna suka yi in suka ɗauki shirka ba sa sa mata suna shirka sai su ce tawassuli kamun kafa ne da salihan bayi in suka ɗauki bid'a kuma sai su ce bid'a ce amma hasana bid'atun hasana ko mustahsana kyautata ta suke ita bid'ar su kayata ta domin idan suka ce bid'a ce suka yi shiru mabiyan su ma ba za su karba ba amma in suka ce bid'a ce kyakkyawa kaga sun farauto zuciyarka da wannan kalmar kyakkyawa da suka haka idan suka ce abin shirka ne ba za ka yadda ba amma suka ce tawassuli ne kama kafa ne da salihan bayi sai a ce ato ah, waye zai ki kama kafa da salihan bayi ko nan ma za ka je ganin shehu ba sai ka fita ganin eh, sai ka fita kama kafar wani ba cikin manyan manyan fadawa in za ka je ganin sarki ba sai ka fita kan waziri ka fita kan waye in za ka je ka ga gauna ba sai ka ga eh, director na protocol ba ko waye ah, to kuma cikin sai ka je wajen Allah kai da kafa kai tsaye haka kawai ba za ka kama kafa da kowa ba ba wani maganar salihin bawa wane waliyi wane wane ne wane ne wane to kaga idan aka faɗa maka wannan sai kaga eh ai ko biri yayi kama da mutum to amma za ka gane kuskuren abin in ka gane bambancin Allah da su waɗanda aka kwatanta da bambancin Allah da sarkin garinku bambancin Allah da gwamnan garinku bambancin Allah da shugaban ƙasan ku shi shugaban ƙasa ko sarki ko ma wane ne me yasa sai an biyo ta kan wani kafin a gaishe saboda bai san abin da kake tafi da shi ba da an zo aka bincike ka a ga cewa bai dace ka gashi ba sai a hana ka ba ma zai sani ba ka zo ko ka zo ba in an ga lafiya kana sai a bari ka ganshi to me yasa shi da sarki da gwamna da shugaban kasa suka sa yan security da yan protocol a rika duddubawa a bincika mutum dan za su tsare shi Allah yana bukatar mai tsaro me yasa suka riki yan tsaro saboda ba su san me kake tafi da shi ba a ah, shi Allah bai san me kake tafi da shi ba kafin ka taho me yasa suka riki waɗannan saboda su da su suna taimakon juna ne yadda shugaba na protocol ko dukkan wani ma'aikaci a protocol ko dukkan wani bafade a fadar sarki yake bukata a wurin sarki haka sarki ma yake da bukata a wurinsa haka ne ko ba haka bane in shi yana buƙatar gwamna ya masa hanya ko a bashi kwangila ko a tafi da shi makka ko a tafi da shi umara ko a raba fulotai da shi ko a yi waye da shi shi ma gwamna an yana buƙatar kai masa hidima ka kakkare ka tuttoshe ka yi menene ka yi meye kowa na buƙatar kowa to shi kuma Allah haka yake buƙata a wurin waɗansu yut'imu wala yut'am yuziru wala yujaru alayhi kuma sai ka sai kuma shi kuma sai sai an kama kaba cewa ya kai tsaye ujibu awatar da'i ina an su kiran mai kira da zarin ya kira ni bai ce ba in ya kama kafa da wani kai sai ka kara ka ce a kama kafa da wani to in ma kama kafan ne musallama kama kafan ne to mu kama kafa mana da abubakar ko umar ko usman ko aliyu amma kai kama kafa da wani bayan baya wanda ba su ba yanzu a idar ka da abubakar da usman da ali da umar waɗannan sahabbai guda hudu da ake kira khulafa'ur rashiduna da shehin ka ko waliyin ka da kai imani da shi wa ya fi falala waɗancan guda hudun sun fi falala to me yasa ka kyale suka kama wannan me yasa in na kyale shehin ka na bi su kuma sai ka ja haushi kaga duk abin ba gaske bane ba da kayi misali irin wannan kowa zai fahimta inda Allah ya arzuta mutum da kuɗi to amma tunda da abubakar da umar da usman da ali su kansu ba a kama kafa da su kai tsaye shi Allah ana kama kafa ne a yi masa fadanci da sunansa ko sifarsa ka ce ya Allah dan sunanka al rahman ba wai dan bawanka wani ba ya Allah dan sunanka al-aziz al-jabbar al-mutakabbir al-jabbar ba ka suna bane ba al-mutakabbir al-muta'al al-muhaiminu ma'ana sunan kansu yana ɗauke da ma'anar daga jin almuhaiminu wanda ya babbake ko ina babu inda ba mulkin sa ko a sama ko a ƙasa to kuma sai ka je kama kafa da wani mutum a wani gari a wani ƙauye ko a baroko ko a dubiya ko a kaza kama kafa da dan girman Allah in muna son gaskiya ya zamu huri ha sai mu ki sai mu je mu kama kafa da wani abu daban واتقوا يوما لا تجزي لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون ceto ba zai yi amfani ba sai ga wanda ya je da tauhidi amma duk wanda bai je da tauhidi ba ceto ba zai masa amfani ba wala hum yusaruna kuma ba za a taimake su ba sai Allah ya wa idza ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atam atammahun قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا وسعا اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طيرا بيتي للطاعة الصائفين والعاكفين والركع السجود وبنجي تعالى ويذب لا إبراهيم تناوى متاني kissar annabi ibrahim lokacin da ubangiji ya jarrabe shi wai zibtala ibrahim rabbuhu tana lokacin da shi annabi ibrahim ubangijin ya jarrabe shi bi kalimatin da waɗansu kalmomi ya ba shi jarrabawa fa atammahun shi kuma sai yi cika su alkalimat idan an ce alkalima cikin alkur'ani akwai alkalimat alkadariya kalmomin Allah shine kaddarawarsa game da al'amurra, yadda da tauhidinsa yadda da cewa shine mai zartaswa akwai kuma alkalima ana nufin alkalimatu shar'iyya umarninsa ko haninsa wa'adinsa ko wa'idinsa Allah ce wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kana min alqadimin kalimat rabbiha anan gurin abinda Allah ya zartar abinda Allah ya kaddara ta riga ta yi imani ta ba da gaskiya da duk abin da Allah ya kaddara kuma ta ba da imani da abin da Allah ya saukar na littafi ka kalimat amma kalimat bi ma'ana kalimatu shar'iyya ba qadariyya ba wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddal li kalimatihi wa sunan nan gurin kalimat ash-shar'iyya kenan fa hiya tammatun domin kalmomin Allah cikakku ne ta fuskar in labari ne to gaskiya ne in hukunci ne kuma adalci ne babu zalunci shine wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla ubangiji ta'ala ya jarrabi annabi ibrahim bi kalimat da kalmomi ko kalimatul qadariyya ko kalimatul shar'iyya ko duka biyu to sai malamai suka yi safani menene kalimat din da Allah ya jarrabi annabi ibrahim da su suka yi maganganu masu yawa amma kaɗan daga ciki waɗanda suka ce sunan khisalul fitra guda biyar ai guda goma an gane ko da almadmada kurkuran baki al-istinshaq shakarwa as-siwak yin aswaki kenan ina fata an fahimta ifa'ul liha suka gemu qassu sharib rage gashin baki an gane ku taqlimul azafir wato ainihin yanke farce ina fata an fahimta na bakwai kuma ghaslul barajim wato tsabtace dukkan wata mahadar gwiwa inda yake mahadar gwiwa inda yake akwai datti kamar nan gudun tsakanin zira'inka da damtsanka kamar nan karkashin gwiwarka dukkan wata mahaɗar gaba da gaba inda yake akwai datti wato tsaftace nan gurin kamar yadda wata riwaya ta nuna a wata riwaya ta aka ce a'a na gaba shine natful ibti wato aske gashi na hamata an gane ko na takwas kuma shine halqul ana wato aske gashi na gaba sannan kuma na taransu alkhitan wato shine al wato shayi da ake wa namiji sannan kuma cikon na goma din su al-istinja yin tsarki lokacin da mutum ya bayan gida ko bawli to waɗannan sune khisalul fitra wanda ake son kowane musulmi ya rinka yin su yadda suka zo dinnan sun zo a haɗe sun zo a ware daban-daban a cikin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbatattu ana son musulmi ya kula da waɗannan al'amura to waɗannan suka ce wannan suna ake kira da kalimat da Allah ya jarraba annabi Ibrahim da su fa atamma hunna shi kuma ya cika su waɗansu malamai suka ce a'a waɗannan kalimat wato sufofi ne guda talatin suratul tauba ta ambaci goma suratul ma'arij ta ambaci goma suratul ahzab ta ambaci goma in ka gama talatin annabi ibrahim an jarabe su da su gaba ɗaya ya aiki da su na cikin suratul tauba su ne taibuna al-abiduna hamiduna as-sa'ihuna rakiuna as-sajiduna al bil ma'ruf والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين waɗannan guda goma ga goma sun fara nan gurin goma kuma cikin sulhul ahzab shine innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafizina furujahum wal hafizat waz zakirina Allah katiran waz zakirat ya adda lahum maghfiratan wa ajran azima guda goma da ke cikin sutul ma'ariji tun daga illal musallina allazina hum ala salatihim da'imun wallazina fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'il al-mahrum wallazina yusaddiquna bi din wallazina hum min azabi rabbihim mushrikun inna azab rabbihim ghayru ma'mun wallazina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtaga wara zalika fa ulaika humul adun walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladhina hum bi shahadatihim qa'imun walladhina hum ala salatihim ka hada can goma can goma ba talatin ba kenan waɗansu malamai suka ce wannan su guda abinda aka jarrabi annabi ibrahim da su kuma ya cika waɗansu malamai suka ce me yasa kuka tafi nesa da yawa ku tafi suratul suratul ahzabi suratul tauba to ai kun yi nisa da yawa anan ne suke kalimatin din anan suke an fahimta ko wa yazim tala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama abu na farko kenan daga cikin kalmomin zan sa ka shugaba ga mutane qala wa min zurriyyati yace ya Allah har a cikin zurriyata qala la yanalu ahadi zalimin Allah ce a'a azzalimi ba sa ba sa samun alƙawli na in dai a cikin zurriyarka ko azzalimi to babu yanda za a yi dace da wannan wilaya tawa ko imama da zan bayar wannan ko akwai azzalimai akwai muhtadi wa min dhurri wa min dhurriyyatihi ma muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin kamar da suratul safat ta bayani قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس tunda shine farkon wanda aka fara sawa ya aikin haji wa iz bawwa'na li ibrahima makan al-bayti alla tushrik bi shay'a wa tahhir bayti lit-ta'ifina wal-qa'imina war-ruk'i sujud wa azzin fil nas bil hajj يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام to kaga waɗannan su ne duk suna cikin kalimat an zaunar da shi a maka an ce jadda gin dakin kaba an ce yin shela ga mutane za a zo masa aikin haji shi ya fara yin shela a zo aikin haji kalimat in da aka jarrabe shi kenan kuma ya cika su ba sai kun tafi nesa ba ba tafi nesa ba illa rura ta saka tafi nesa sai ka tafi in mun fassara da wancan yayi in mun fassara da wannan yayi wannan da ya fi fitowa fili na nan gurin na nan cikin ayar ya fi fitowa fili amma sauran ba za a ce kuskure bane sai dai wannan ya fi su kusa da zahirin lafazin Allah ko yayi wa annabi Ibrahim yace fa atamma hunna aw ya yace wa Ibrahim allazi wafa wato ya cika duk abin da aka sace. wa iz ja'alna al-baita masabatan lin-nasi tunda lokacin da muka sanya ne masaba ismu makan daga saba yasubu idan an ce saba bi ma'ana raja'a yasubu bi ma'ana yarji'u masabatan linnas ay marja'an linnas yauduna ilaihi aman ba'da am mutane sukan dawo wa dakin Allah shekara bayan shekara mutum ya je ya sha wahala wani ma ya karye wani ya targade wani ya burɗe amma idan shekara ta dawo so yake a dakin ya zanto makoma ga mutane zukata suna sha'awarsa da ka baro wajen sai ka ji cewa kana son ka sake komawa la yarji'u sarfu anha hina yubsiruha hatta ya'uda ilaiha sarfu mustaqa. wato babu yanda za a ido ya baro wajen har kuma sai ya sake yin bege ya sake komawa wajen ke masabatan linnasi wa amnan ko muka yake nufi da amintacce mutane zubar da jinin junansu a wurin dina a sasannin duniya bisa ga zalunci haramun ne to amma ya ta'akkadu tahrimu inda baitullahi muharram haramcin millar a ɗakin Allah shi yasa sai zanto amintaccen wuri larabawa na girmama shi tun lokacin jahiliyyar mutum zai ga wanda ya kashe mahaifinsa a wurin amma ba zai iya masa ta'addanci ba har sai in yana girman wannan waje kaga amnan kenan amintaccen wuri wadanda suka ce amincin da ake nufi larabawa a rayuwarsu ta jahiliya ta farauta ta yaƙe-yaƙe sun amince su kai wa kowane gari hari amma ban da garin makka wannan kuwa Allah ya sa shi ya zanto amintaccen wuri kuma wannan mu'jiza ta alkurani tana bayyana har a zamanin yau dukkan abin da turawa mulkin mallaka suka yi ko na ingilishi ko na faransa ko na belgium na baljika ko na hungary ko na holland ko na ina ne sun kama ko ina a duniya amma ɗakin allah bai shekar kashin mulkin mallaka amnan dinki wa amnan an sanya tsaro a wajen duk kai kawo da dujal zai a duniya cikin kwana arba'in zai zagaye duniya haka manzo Allah bai na cikin hadisi kowane gari sai ya shiga banda makka banda madina dan zai je samu mala'iku sun zagaye garin suna tsaro kowa ya sai matso mala'iku <laughs> wa ya sai matso to kaga shine amnan din kenan masabatan linnasi wa amnan wattakhidhu min maqami ibrahima musalla in mun dauki wannan kira'ar wattakhidhu ku riki min maqami ibrahim wurin da annabi ibrahim ya tsaya lokacin da yake gina dakin ka'aba ku riki wannan wuri a matsayin musalla wurin yin sallah raka'a biyu lokacin da kuka kammala da wasu amma idan aka ce wattakhadhu a wata kira'ar kenan min maqami ibrahim musalla zuwa lokacin da ya biyo baya sun riki wurin tsayawar annabi ibrahim lokacin da yake gina dakin ka'aba wato a matsayin musalla wurin yin sallah wato a can in mun dauki wata takhazu sai zanto jumla ce khabariya in mun dauki wata takhazu sai zanto jumla ce isha'iyya to anan gure idan kuka lura wato wata mu'jiza ta alqur'ani wa in ja'alna albayta masabatan lin-nas wa amnan wattakhadhu min maqami ibrahima in mun dauki wannan kira'ar kawo wattakhadhu min maqami ibrahima sallallahu ko wattakhadhu dan zar'i a iya yin zancen a larabci yayi daidai inda za a ce wa in ja'alna albayta masabatan linnasi wa amnan wa musallan ya zama takaitacce kuma ya bada ma'ana ina fata an fahimta yace to amma mu'jizar qur'ani ita ce in aka ce an mayar da daki ya zanto wurin komawar mutane sannan kuma wuri wanda yake amintacce sannan kuma wurin yin sallah yace ba a nuna wurin da za yi sallar ba amma wattakhu min makani ibrahima musallan kaga sai aka haddace wurin da za yi sallar in kai raka'a ta dawaki ina ba ta fahimta sannan kuma ce saboda matsayin sallah bai kamata a kawo ta cikin rububi ba cikin kalma daya masabatan nasi wa amnan wa musallan saboda matsayinta sai aka gina mata jumlar ta mai zaman kanta wata ka zo min maqami ibrahima musalla ko wata ka zo min salat girman matsayin sallah Qur'ani yana da mu'jiza inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a fi kulli wata ka zo min maqami ibrahima musalla wa ahidna ila ibrahima wa isma'ila al ahadu shine al wa'du al qawli kenan amma tun da ya yi ta'addi da ila ya zanto dummina ma'anar tausiya an gane ku wahidna ila ibrahima ai wasaina ibrahima wa isma'il mun yi wasiya mun yi umarni da karfafawa ga annabi ibrahim alaihi salam da kuma ɗansa annabi isma'il shi ma alaihi salam an tahira baitiya muka ce da su ku riƙi ɗaki na daki na lil'akifina da masu itikafi war ruk'i sujud da masu ruku'i da masu sujada at-taifin masu tawaf da masu tawaf su su sukunin yin tawaf a tsarkake dakin Allah saboda al'akifina masu itikafi su samu damar yin itikafi cikin kwanciyar rai haka waɗansu malamai suka fassara waɗansu malamai suka ce at-taifina yan azo a koma yan haji da umara kenan al'akifina mazauna wurin don idan an tsarkake duka da za su amfana da yan azo a koma sune at-ta'ifina zauna wurin wato yan zama na dindindin a wurin kenan suna la'ikifina war rukka isuju ar-rukka jam'i ne na rake as-sujud jam'i ne na sajid to amma me yasa as-sujud sai ya zo a siga ta masdar bai zo ba a siga ta ar-rukka da ta ace as sujud domin sajidun sujjadun raki'un rukka'un Ama sujud amma sai aka bambanta aka ce as-sujud ina fata an fahimta suka ce shi din kansa wato sigar sigar jam'in sa yana zuwa da sujud yana zuwa da sujud wa suka ce kusairu Allah yana cewa law yasma'una kama law yasma'una kama sami'tu kalamaha kharru li'azzata ruk'an wasu juda, wai da ake sun ji zancanta irin yadda na ji zancanta da sai sun yi mata sujada ma ni da ban yi sujada ba wa ana zargin shi ne ala kulli hal as-sujud sai zanto shi ma daidai yake da as-sujud amma an bambanta su da juna wato ainihin saboda wata balaga ta alqur'ani mai girma shine wa ruk'an sujud kuma ba kawo wawul atafi ba tsakani domin ar-ruk'a sujud ana nufin masallata amma sai aka bace bangalori guda biyu a cikin sallah su ne ruku'i da sujada da an ce war ruka'i was sujud da sai zanto ar wani abu ne daban a sujud wani abu ne daban amma tun da guda biyun sun haɗu ne sun gina sallah sai aka ce war ruka'i sujud ba tare da wawan na tsakanin su ba shine galibin yadda ake mu'amalanta su a Qur'ani an gane ko ruka an sujjadan gona fadlan min Allah wa ridwana sai Allah ya ce mai aya ta gaba وإذ قال إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله وارزق أهله yi nisa da yawa a abin da ake kira Makamu ibrahim da Allah madaukakin sarki ya ce mu rinka yin nafila a wajen idan mun kammala wato idan idan mun zo dakin Ka'aba wato wurin da Annabi Ibrahim ko dutsen da Annabi Ibrahim ya taka lokacin da yake ginin dakin Ka'aba shi da Isma'il katanga ta yi tsawo ta yadda ba zai iya wani sai ya samu wani dutse wanda zai taka shi dan ya ƙara yin sama ana miƙo waɗansu bulo ɗin yana tsorawa to asalin maqamu ibrahim din kamar da imam al-baihaqi ya ruwaito riwaya daga aisha Allah shi kare da gare ta take cewa a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi wannan dutsen da annabi ibrahim din ya taka yana hada ne da dakin ka'aba an bayyana ko daga baya ne a lokacin umar dan khattab da ya jaddada ginin dakin ka'aba sai ya nesanta shi ya mayar da shi gabas da dakin ka'aba baya hada da katangar dakin ka'aba an fahimta ko sannan kuma kamar yadda ruwaya ta nuna ita ma wannan ruwaya da na ambata ibnu kasir ya inganta ta cikin littafin sa tafsiri kamar kuma yadda wata ruwayar daga Anas dan Malik ta nuna Anas dan Malik yace lokacin da muke a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi na da rai inda annabi Ibrahim din nan ya taka a jikin dutsen idan ka duba zaka ga sabon yatsunsa da kuma cikin tafin kafarsa yace to amma bayan shudewar lokacin annabi sahabbai sun fara karanci tabi'ai sun zo ilimi ya fara karanci don mutane idan sun zo tawafi sai su rinka shafa wannan wurin har saboda yawan shafa yau da goma alamun sawun yatsun ya bace a jikin dutsen. ana tsammali ke faɗin wannan magana tare da cewa baya cikin abin da ake shafa a jikin dakin ka'aba kila wannan zai sa ya bayyana gare ka cikin sarari ka fahimta cewa me yasa Umar dan Khattab ya nesanta shi dakin Ka'aba saboda mutane suna shafa shi yadda ake shafa dakin kaba ko ba suna bane shafa shi bid'a ne kuma wato wannan na nuna mu'jizar annabi in ba annabi waye zai taka dutse a ga sawunsa a jikin dutse har ya tsufi su bayyana to kuma wannan tasa da zamani ya zamani ba a yanzu hukumomi na Saudiya sai suka rufe shi da glass shine wani dan gini mai tsawon za a ganshi an rufe shi da glass sai dai ka leka glass din ma mai duhu ta yadda baka iya gano me ke ciki amma duk da haka ba sai rabo dan sai sun je wannan dan ginin wannan karfan da glass din da aka shafe sai su rika shafa suna shafa a jikin su duk wannan mazahir ne na shirka da bidoyi waɗanda ba su halatta ba ina ba ta an fahimta da haka dai makamin ibrahim wurin da ya saka kenan dai yana cikin dakin kaba aka ne tashi can kuma daga baya aka rufe cikin wannan glass kawai an ajiye shi ne dan tarihi abinda ake so bayan ka gama tawafi raka uku tawafin ka guda bakwai sai ka zo kantar makamin ibrahim tare da kaba a hade wannan ko mustahabi ne ba dole bane in ba ku kai sallan nafila raka'a biyu ta cikon tawafin ka ta halata. ba sharadi bane sai ka je maqam Ibrahim a'a sunna ne wata kuma min maqam Ibrahim musalla wato ku riki maqam Ibrahim a matsayin wajen yin sallah kuma cewa a riki wajen a matsayin yin sallah asali da shawara ce ubudan dan Khattab ya bayar sai nasi na Qur'ani kuma ya sauka ya goyi bayan shawara shine hadisi ya tabbata cikin Bukhari Umar dan Khattab ke cewa faqtu Allah fi salatin aw faqani rabbi fi salatin ubangiji ya muwafaka da ni cikin ababe guda uku na farko na Ibrahim musalla ina na ce da manzon Allah haka na biyu na ce ya rasulullah yadkhulu alayka albarru wal fajir nagari da wanda ba nagari ba suna shiga gidanka ya kamata a saukar da hijabi mu daina shiga gidan juna sai ubangiji ta ala saukar da ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabiy illa an yuzan lakum ila ta'amin ghayra nazirin ila har yanzu a fadin Allah ta'ala wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab zalikum atharu liqulubikum wa qulubihim yace na uku kuma na ce da shi kaza sai kuma kaza ya sauka ma'ana dai na kawo wanda muhallin shahidin kawai ya shafa shine maganar maqam Ibrahim banda wannan akwai ba fatu Umar kamar abin da ya shafi asra Badr da sa Abubakar suka ce a yi musu fansa Umar ya ce a kashe su Allah ya saukar da aya ya saukar da abin da ke nuna goyon bayan shawarar Umar al an gane ku aya ta gaba ubangiji ta'ala ce wa iz qala ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina tun lokacin da annabi ibrahim alaihi salam yake addu'a yake cewa rabbi ya ubangiji iji alhaza, sanya wannan fili mana ya zama baladan wani gari aminan amintacce warzuqa halahu min samarat ka arzuta mutanen wannan gari min samarat da dangin kayan abinci ko dangin kayan marmari man amana minhum billahi wal yawmil akhir amma wanda yi imani cikin su kadai da Allah kuma yi imani da ranar lahira kala sai ubangiji ta'ala ce wa man kafara har wanda ya kafirce din shi ma zan bar shi fa umti'uhu qalilan ko fa umatti'uhu qalilan kira'a guda biyu ce ko wace mutawatira ce fa umatti'uhu qalilan wanda ya kafirce din ma zan dan ziyar da shi dadin duniya kadan thumma aftarruhu ila azabin nar sannan kuma in tilimta masa zuwa shiga cikin wuta wa bi'sal masir zuwa ga azabar wuta sir da makoma in ta zanto ita ce azabar wuta wannan aya ko makamanciyarta cikin suratul ibrahim amma a can an ce wa iz qala ibrahim rabbi ja'al hadzal balada aminan hadzal balada bil alif wal lam amma anan rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlihi min as-samarat su malamai suka ce na can wurin dan nan ya rigaye shi tunda nan an ambace shi a farkon wuri sai aka ce hadza baladan amma can da za a ta cikin surutu ibrahim sai aka ce hazal balada dan ya zanto mu'arraf kenan to amma wannan maganar ba ta da karfi domin da suratul ibrahim da suratul baqara wacce ta fara sauka suratul ibrahim kaga ba da yi wannan taujihin ya karbu ba zai karbu ba inda sai baqara sai ta fara sauka sannan suratul ibrahim da wannan taujihin ya karbu amma suratul ibrahim ta fara sauka da ita ce makkiya suratul baqara ko madaniya ce to saboda haka sai dai su nemo na taujihin daban waɗansu malaman suka ce a'a duk ɗaya ne ko ka ce hazal balada aminan ko haza baladan aminan warzuqu ko min samarati illa iyaka li rabi zai canja idan nan gurin muka ce rabbi ja'al haza sai zanto shine maf'ul al-awwal baladan sai zanto maf'ul al-thani aminan sai zanto sifa ne ko na ko wato abin nan na'at kenan na baladan kenan amma rabbi ja'al hazal balada hazal balada haza sai zanto shine mai al-maf'ul al-awwal al-balada sai zanto sifa ne na haza aminan sai zanto shine mai al-maf'ulus sani kawai abinda zai canja can aminan ya zama maf'ulus sani nan anan wurin kuma ya zama wato na asli amma dille rabin ka koma sakamakon dai guda ɗaya ne ya ubangiji kamar yadda wannan gari ya zanto amintacce kuma ka sanya mutanen garin su zanto ka arzuta su mina samarati zangin kayan abinci ko kayan marmari amma wanda suka yi imani kadai sai Allah ce har wanda ya kafirce ma zan bashi don haka abin da ya shafi duniya har wanda ya kafirce ma ana bashi amma abin da ya shafi lahira sai mummune ka sai Allah ta wa idh yanfa'u ibrahim alqawa'id min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ubangiji ce wa iz yarfu ibrahim alqawaida tunawa mutane lokacin da annabi ibrahim ke daukaka alqawaida har sakin gini na dakin ka'aba min albayti na ginin dakin ka'aba wa isma'ilu shi da annabi isma'il suka rinka yin tarayya da juna wajen jaddada ginin suna masu cewa rabbana taqabbal minna ya ubangiji ka karbi wannan aiki daga gare mu innaka antas samiul alim ya Allah kai ne as-sami'u wanda yake mai ji sannan kuma al-alimu masani rabbana ya ubangijin mu waj'alna muslimain laka ka sanya mu mu biyan mu zanto musulmai gare ka anan gurin ba wai sun yi wannan addu'a bane kafin su zama musulmai dama can musulmai ne su amma suna roƙon Allah ne dawwamar su akan musulunci dan lokacin da muke karanta Fatiha mukan ce ihdina siratal mustaqim ya Allah shiryar da mu tafarki madaidaici to ai tunda muna kan musulunci kan muna kan tafarki madaidaici yanzu roƙon Allah dawwama muke akan tafarki ina fata an kamar yadda Allah ce ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tutil kafirin munafiqin in mun ce khitabun ne lin nabi ya zanto Allah na kiran annabi wajen dawwama akan takawa ba wai yayi takawa ba dan idan an ce yi takawa wato da ba da takawa ke ina fatan ko fahimta ka zama mai takawa ma'ana da baka da ita ke amma dawwama akan takawa ya nuna kare kake ake so ka yi doriya akan ta da وجعلنا مسلمين لك wa min dhurriyyatina haka zurriyar mu ma kamar مسلم su dukan wannan hujja ce a kan cewa annabawan Allah gaba daya ba wanda yazo da yahudanci ba wanda yazo da kiristanci ko musulunci yazo da shi dan gashi ya ce waj'alna muslimaina laka wa min dhurriyyatina haka cikin zurriyar mu ka sa zurriyar mu ta zanto ummatan muslimatan lak al'umma mai mika wuya gare ka wa adna manasikana ya Allah nuna mana tsarin ibadojin mu na aikin haji ya za mu yi dawafi ya za mu yi sa'ayi ya za mu yi jifa ina za mu tsaya a arfa me za mu yi me za mu yi shine adna manasikana wa tuba alaina ka karbi tubar mu kan wani abu da muka yi na kuskure bisa rashin sani ko bisa sani innaka anta tawwabur rahim ya Allah kai ne at-tawwab mai karban tuba ar-rahim wanda yake mai jin kai ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين suka sake cewa rabbana ya ubangijinmu wa a fihim rasulan minhum ka turo a cikin wannan gari wani manzo na musamman minhum daga cikinsu. an gane ko yatlu alaihim ayatuka wanda zai rika karanta musu ayoyinka wa yuallimuhum alkitaba ya koya musu karatun littafi wal hikmata sannan kuma ya koyar da su hikima shine sunnonin sa wa yuzakkihim ya tsarkake su daga datti na shirka zuwa ga haske na tauhidi daga bid'a zuwa ga sunna daga sako zuwa ga ayyuka na da'a shine wa yuzakkihim daga halaye waɗanda suke munana zuwa ga kyawawa innaka antal azizul hakim ya Allah kai ne al aziz wato mabuwayi wanda ba abin da ke gagararsa sannan kai ne al hakim mai hikima cikin dukkanin al'amuransa malamai suka ce anan an ce rabbana wa a fihim rasulan minhum a madadin a ce min anfusihim gashi ko Allah ce laqad manna Allahu alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi da kuma laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim me yasa bayanin zai zo nan gaba innaka antal azizul hakim wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa ubangiji ta'ala yace man yarghabu an millati ibrahim wane ne zai kyamaci addinin annabi ibrahim ai ba mai kyamatar addinin da annabi ibrahim ya zo da shi na tauhidi na ta Allah illa man safiha nafsa sai wanda ya wautar da kansa ya mai da kansa wawa ko ba gidaje wala qad istafainahu fid dunya hakika mun zabi annabi ibrahim tun anan gidan duniya muka sa shi zanto abal anbiya ya zanto uba na wani adadi na annabawa wa innahu fil akhirati kuma lalle shi annabi ibrahim a lahira lamina salihina yana cikin annabawa din domin lafazin as-salihina anan yana nufin annabawa don idan kace as-salihina sauran salihan bayi waɗanda ba su kai annabawa daraja ba ka rage matsayin annabi Ibrahim da haka as-salihun yana zuwa da ma'anar salihan bayi waɗanda ba annabawa ba yana zuwa da ma'anar kuma annabawa siyakin aya jerin ayoyi shine zai nuna haka yanzu da annabi Yusuf yace rabbika rabbika da ataitani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin kaga nan gurin alhiqni bis salihin ma'ana wadannan salihan bai da ba annaba ba lalle annabawa ake ne amma da Allah ce wa mun yuti Allah war rasul fa ulaika ma allazina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada was salihin kaga salihin nan gurin lalle ba su kai annabawa ba tunda an ambaci annabawa kafin su wa hasuna ulaika rafiqa zalika fadlun min Allah ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم إذ قال له lokacin da ubangijinsa ya lokacin da ubangijinsa ya ce da shi aslim ka mika wuya mana qala sai ce aslamtu ya ubangiji na mika wuya li rabbil alamin ga ubangijin kalli wannan izin tana da alaka da walaqad ولقد استفيناه في الدنيا إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت abin da yasa ubangiji ya zabe shi dan da yace da shi aslam sai ce aslamtu lirabbil rabbil alamin shine istafahu Allah ta'ala wato abin da yake biyo bayan istifa'i din kenan ina fatan kun fahimta wato dan a nuna ashe akwai wani iktisar cikin abin da yayi lalle annabci akwai zabe zaben Allah sannan kuma haɗa a nan gurin zaka samu annaba suna da aiki tukuru sama da sauran mutane wajen ibada da tsarkake wato Allah da bauta shi kadai سلتم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ووصى بها إبراهيم أو تكراء وأوصى بها إبراهيم وصى بها أوصى معنى صدق على وصى بها إبراهيم بنيه annabi ibrahim ya yi wasici biha da wannan addini almilla kenan damiri na kuma zuwa ga almilla almafhuma min qawlihi iz qala lahu rabbuhu aslim an gane ku? wa yaqub haka annabi yaqub ma yayi wasici da wannan addini na mika wuya ga Allah kowane ɗaya daga cikin su ga abin da yace wa ƴaƴansa ya baniya ya ku ƴaƴana inna Allah Tafa lakum din lalle ubangiji ya zabar muku addini na musulunci fala ta mutunna kar ɗaya da ku cikin ku yadda mutuwa ta zo masa illa wa antum muslimun face sai kuna musulmai wato kowa yayi wa ɗansa wasiya da musulunci annabi yaqub yayi wasiya da haka annabi ibrahim yayi wasiya da haka wannan sai nuna taron annabawa gaba ɗaya musulmai ne ba wanda ya bi yahudanci ko kristanci am kuntum shuhada shin ko kuna nan ne a halarce iz hadara yaqub al-maut lokacin da alamun mutuwa suka zo wa yaqub dan ba za ka ce mutuwa ta zo masa ba dan in mutuwa ta zo ba zai iya magana ba amma alamomin mutuwa sun zo to zai iya magana kafin ta dauke shi gaba daya muqaddimatul maut kenan in qala li banihi lokacin da yace da ƴaƴansa mata abuduna min min ba'di me za ku bautawa a bayana yana so ya ba su jarrabawa qalu sai suka ce na abudu ilahaka za mu bautawa abin bautarka wa ilaha abaika abin bautar iyayenka sune Ibrahim da Isma'il da Ishaq wato sai suka ce iyayenka anan sai suka sanya annabi ibrahim a matsayinsa na kakansa annabi ishaq a matsayinsa na uba annabi isma'il a matsayinsa na kanin uba wato ya shiga cikin rububi ne in ba haka ba inda za a ambace shi shi kadai baya amsa sunan al'abu amma anan annabi isma'il ya samu lafazin abu ta galiban kamar da ake cewa al-aswadani ana nufin me al-ma'u wa tamru ana nufin alfarqadani ana nufin da wata da kuma tauraruwan nan guda daya ina ba za mu fahimta daban-daban ne amma sai aka ce kamar yadda ake cewa al-isha'ani ana nufin da magariba da isha ita zalibal da janibal isha ina ba za mu fahimta to kamar haka ne an ba haka ba annabi Isma'il amu ne ba uba bane ba a wurin Yaqub ina za kuna fahimta amma yace na'budu eh, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida suka ce da shi haka wa nanu lahum muslimun ko mu muna masu mika waya ga wannan ubangiji shi kadai sai Allah ce tilka ummatun qad khalat wannan wata al'umma ce da ta riga ta shuɗe annabi ibrahim da annabi yaqub da zurriyarsu laha ma kasabat irin abin da suka aikata nasu ne su kadai walakum ma kasabtum ku na yanzu da kuke da awar jikokin su ne ko kuma aikin ku naku ne aikin su ba zai amfane ku ba sai in kun yi irin nasu in kun yi barna ba za ta cuce su ba ina fata mu fahimta shi yasa idan mutum ya ce shi kakansa mutum ne na gari sai a ce to yi aiki irin na kakanka amma ba ka tsayawa ka danganci zuwa ga kaka baka yi aiki na gari ba manzo Allah ya riga bayyana cikin hadisin muslim man batta bihi amalu lam yusri bihi nasabu dukan wanda aikinsa ya mayar da shi sabon baya dangantaka sa ba ta kai shi sabon gaba da haka sai mutum ya yi aiki shi da karan kansa kafin ya zanto wato nagari la ma kasbaru lakum ma kasabtum wala tusaluna ba za a tambaye ku ba amma kanu ya malun dangane da abin da suka kasance suna yi dan al'umma ce mai zaman kanta ta yi aikin ta tafi ku kuma al'umma ce mai zaman kanta yanzu kuke na ku aikin to abin da muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana da yawa daga cikin yan wasu sun rubuto mun takarda wato duk lokacin da suka samu tangarda ko da talabijin ɗinsu ko da wata tasha ta talabijin sai su rubuto mu ina ganin idan an samu tangarda da wata tasha ta talabijin ko wata matsala sai a nemi gidan talabijin nan a ba su takarda amma ni nazari na da karatu na ne a gaba na ko ba ka ba